sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. lafiya jari ce na wannan mako zai yi duba ne kan tasirin nau'ikan abincin da akan kirkira a ɗakunan bincike da ake kira synthetic food a turanci da kuma illar su ko akasin haka ga lafiyar ɗan adam. Ci gaban fasaha ya bayar da damar samar da kirkirarrun nau'ikan abinci ko naman dabbobi ko kuma kifi kai tsaye a ɗakunan bincike saɓanin shuka don samun abinci ko kuma kiwata dabbobi don samun nama da aka saba gani bisa al'ada. waɗannan nau'ikan abinci sun kunshi na yau da kullum da al'umma kan yi amfani da su kama daga nama shinkafa kifi kwai da kuma zuma da ma sauran cimaka kan hakan ne muka fara ji daga kwararre a fannin sinadarai malam muhammad awal wanda ya fara da yi mana shimfiɗa kan wannan fasaha to na farko dai idan aka ce synthetic food abin da ake nufi da synthetic food shine duk wani irin abinci da aka samar da shi ba ta hanyar ainihin natural hanya da aka saba da shi ba misali ba ta hanyar shuka ko kuma ba ta hanyar wani dabba ne da aka, samar aka yanka ko kuma aka kashe domin a yi amfani da shi ta hanyar abinci ba duk abin da aka ce wannan sabo ne kowa yana so ya gwada shi ya ji yaya yake yaya kuma amfaninsa yake musamman ma da yake yawanci kamfanoni za ka samu suna ƙara mishi suna sinadarai kamar misali a'a za a ce yana gyara jiki ko kuma a'a yana ƙara lafiya ta wasu hanyoyi da dama to so mutane sai su ga ba sai sun yi amfani da wanda suka aka saba da shi na gida ko noma ba saboda musamman mutanen mu kamar yan boko inda suka yi boko sai zaka zaka samu cewa abubuwa dama da aka aka samo shi da gida wasu ma ga suna kyaman shi amma mutane da yawa hankalin su fi kwanciya da shi saboda suna ga cewa ya fi tsafta a kuma yana yana kunshe da wasu sinadarai da za su taimaka wa lafiyar jikin shi amma gaskiyar magana shine duk abin da aka yi shi ba da ta hanyar natural way ba lafiyar da yake saka samarwa bai kai lafiyar da ake samu ta hanyar natural one ba sai ta za ga yanzu yana samun karba mu kasuwannin duniya yanzu mutane suna son amfani da shi saboda saukin shi su kamfanonin sa ya fi musu sauki za a yi producing abu a samu riba mai yawa to shine yasa kake ga cewa wannan yanzu yana samun karba a wurin mutane a nasa bangaren kwararren likita dr lawal musa tahir jin hankali yayi game da illar da wannan sabuwar fasaha ta nau'ikan abinci da akan samar a dakunan gwaji ka iya yi ga lafiyar dan adam yana mai cewa wajibi ne kwararru a bangaren abinci su gudanar da gagarumin bincike lura da yadda hakan ka iya yin illa ko da ba ta nan take ba ga lafiyar ɗan adam. To duk wani abu da yake sabo da zai zama ya shiga jikin ɗan adam akwai abubuwa na la'akari. Zai iya yiwa yana da amfani amma kuma me zai biyo baya dole za a duba yana da illa akan shi dan adam din kuma illolin nan za su iya kasuwa kashi uku kashi na farko shine abin da zai faru cikin dan kankanin lokaci sai kuma abin da yake na mai tsakaicin lokaci sai kuma abin da zai dauke tsawon lokaci mai zai iya haifarwa to idan aka samu irin wannan al'amura to za a yi bincike bincike kuma na hakika kuma bai kamata a ce irin wannan binciken ba waɗanda suka kayan wannan abincin ko kuma wani sinadari su suka yi binciken nan kamata a samu ƙwararru masu bincike wanda ba su da wani alaƙa da kamfanin nan ya kasance ba kamfani zai biya kuɗin binciken nan ba to shine za a iya fito da hakikar shi menene matsalar shi to matsakaicin lokaci kuma da tsawon lokaci ka ga kenan sai an an samu wani tsawon lokaci ana amfani da shi an yi bincike sannan shi ne za a iya gane illa shi to amma in dai sabon abu ne da ya zo to fa sai dai a ci da bismillah akwai matsala ba lallai a gane matsalar yanzu yanzu ba wannan ya faru ga magunguna misali akwai wani maganin amai da masu juna biyu suke fama da shi lokacin da wannan magani ya zo masu juna biyu da sun sha sai ka ga amai ya tsaya har ya ba su dama su ci abinci su yi walwala to amma sai bayan wani lokaci sai aka fahimci duk matan da suka yi amfani da irin wannan magani suna haifar ya'ya da na ƙasa to kaga wannan wani abu ne da ya bayyana daga baya ba a tantance cewar zai iya kawo wannan matsalar ba sai bayan da aka yi amfani da shi na wani tsawon lokaci saboda haka haka abinci ko yanzu ya fito to a amfani da shi da kwana da sanin cewar za a iya samun matsala ko dai ta yanzu ko in an jima ko kuma wani tsawon lokaci. Da dama daga cikin jama'a kan yi ta'ammali da nau'ikan abincin da aka samar a ɗakunan na gwaji wato synthetic food ba tare da sani ba musamman ganin yadda suka fi sauki a kasuwa lura da cewa ana samar da su ne a sauƙaƙe saɓanin abincin ƙa'ida da akan ɗauki lokaci gabanin girbi ko kuma nau'ikan nama da akan sha wahalar kiwo gabanin samarwa shirin ya ji ta bakin wasu jama'ar gari don jinku suna da masaniya kan wannan nau'ikan abinci na synthetic food da ake samarwa da kimiyyar zamani ga dai abin da suke cewa. Gaskiya ni ban ma san shi ba. Synthetic ana nufin abin da aka kirkire shi a cikin lab kenan. to ko daga jin shi ma ai ka san ba abu ne mai amfani ba ba alkhairi ba ne bai kamata ma a ce dan adam ya sa wannan abin a jikin shi ba dole ya zamo yana da illa so ni gaskiya ba ni ra'ayin wannan abin ba zan saya ba kuma ba zan ba da ko wani shawaran cewa ya yi amfani da shi ba gaskiya ban da masaniya akan wani abu da ake cimma synthetic food amma dai bisa dukkan alamu dai wannan abincin ba abincin da dan adam ya kamata ya ci ne ya za a ce an yi abinci a ɗakin bincike kuma ya tsammanin wai mutum ya amfani da shi ya ci a wannan kashe kai kenan ba zan iya amfani da shi ba kuma bana ba wani shawara ya amfani da shi wannan wani salo ne kawai da aka kirkiro da shi ne da za a ci gaba da halakar da jama'a kawai to sunana olayinka akredolu martins to na taba jin labarin shi amma ni kuma ba na ce saboda it's not natural ni kuma ka gani na da jiki kuma ana suspecting akwai wani health eh, issues na kara da synthetic eh, abinci din na zai bani ciwo saboda lafiya na bana ci kan san mutane daban-daban akwai wasu suna son taste in shi ni na so natural food apart from maganan health issues na na fi son abinci natural one saboda taste a bakina ni bana ci ruwan lura da yadda wannan fasaha ke ci gaba da samun karbuwa musamman a kasashe da suka ci gaba ko waɗanne matakai ya kamata mutane su ɗauka idan sun tsinci kansu a wuraren da babu abinci na zahiri sai wanda aka samar a ɗakunan na gwaji tambaya kenan ga dakta lawal musa tahir wani wuraren akwai amana amana za a faɗa ma gaskiya cewar wannan abun gashi organic ne ko natural wannan kuwa synthetic ne to kaga kenan zaɓi ya rage naka wani lokaci zaka ga organic din nan ya dan fi tsada akan shi wannan synthetic din to kaga mutum sai ya kwana da sanin cewar yana da zaɓi matsala ɗaya idan babu amana wurin da ba za a iya faɗa ma gaskiyar abin da zaka cin nan gashi wannan shine wannan wannan shine wannan ba Ashef sun da ƙwararre ne a harkar abinci shi ma ya bayar da shawarwari game da wannan fasaha ta synthetic food ko kuma abincin da aka samar a ɗakunan gwaji to shi wannan synthetic synthetic food ɗin su ƙwararrun suna cewa wannan ci gaba ne a fannin kimiyya domin a duba yadda za a samu girma da bunƙasa wurin abinci sannan kuma maganan karancin abinci tunda ana ganin yanayin shi canjin yanayi wanda ake kira climate change yana kawo ba ruwa to suna gan wannan yana kyautatawa kuma ana duba yadda ake yin um, gona da kila wannan shi abin da ake kira synthetic food zai kara taimakawa wurin abinci ya bunƙasa kuma gaba ɗaya su al'umma suna magana ne akan wannan abincin anya shi zai bada lafiya kuwa ko kuma akwai wani illa yanzu da ake maganan abubuwan kansa da sauransu amma yanzu dai ya kamata dai a zauna gwamnati su sa doka a duba dai da kyau a gani a'a wannan abun ya dace menene illan shi domin nunan afirka zaka zaka ga komai aka kawo mana karba muke kalaman ƙwararre sun da ashil kenan game da nau'ikan abincin kirkira wato synthetic food wanda ke ci gaba da samun karbuwa tsakanin jama'a To masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin lafiya jari ce na wannan mako. a madadinku da sauran waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar kana ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya.